Gaishe ki da himma mai hagun mai dama e inuwar al'umma baya goye mara hayu ma masallu da fama. Ah, ke! Allah, kin zo kin tsaya a hanya kina ta kuka, kina ta zindima ihu, ke ba ki tunanin cewar nan hanya ce kowa in ya wuce zai ganki kina kuka? Ke kowace irin masifa ce ta fara har da zaki zo ki zauna akan hanya kina kuka, ke gaya min ita ko menene ne? yarinyar nan ni kan ta ishe ni da ita gwarin mutuwa ta zo ta dauke ni in tafi kawai in huta ban gane gwarin ki mutuwa haba bai Allah ki ringa kawo kanki mutuwa haka kawai ba gare ba dalili an kore mu a gidan haya an ba mu notice nan da wata uku yanzu korin mu aka yi an wasar mana da kaya a waje ina za mu je ga yaya ya hakuri kinga ya hakuri ishirin ki za ki ji ya hakuri in Allah da yanzu nan za ki ji daɗi kuma za ki je ki bai wani labari a irin wannan uban dama haka Allah yake ikonsa in ya so ya jarabce ka to jarabta ta kare ke ma zai jarabce ki da arziki kin hada hannun ta gari ina zuwa ina zuwa baya boye mara hayu ma masandu da fama yawa Allah wannan wannan taimako ne aka ce in baki daga hajiya umaima uwar marayu uwar mara uwa kuma mai uwar ma ga uwarsa ta ce in kawo miki ki je ki biya kuɗin gidan haya a cikin kuɗin na zai yi ragowa har ki je ki sai kayan abinci ki ciyar da iyalanki kuma ki zauna lafiya da ke da mai gidanki gashi dama akwai mutane irin wa'annan masu alheri ina ji ana ta magana ana ta maganan ta ashe tabbas tana taimako wata rana za ta taimaka mu wannan hajiya umma kenan me yi dan Allah me yi dan Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa tafi haka Allah ya kauda idan makiya akanta Allah ya sa tafi haka Allah ya cikan muka bata Allah ya rai amin ki je ki biya kikenan nagode nagode a gaishe ki da himma mai